Takaddamar mallakar fulotai gidaje filaye da gine-gine a biranen Najeriya abu ne da ke zama ruwan dare. Kano na ɗaya daga cikin birane a Najeriya da ke fama da irin waɗannan matsaloli. Ko da yake a shekarun baya wannan matsala ta fi wakana ne a tsakanin ɗaiɗaikun mutane. Sai dai a 'yan shekarun baya-bayan nan lamarin na rikidewa ya koma tsakanin hukumomin gwamnati da ɗaiɗaikun mutane ko kuma tsakanin 'yan kasuwa kamar yadda yake faruwa tsakanin hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano wadda ke binciken ikirarin da wani ɗan kasuwa ke yi cewa ya sayi filin gandun sarki na ɗorai ƙarama da ke daura da jami'ar Bayar Kano mai faɗin hekta 22. Na ga takardar da sarki waziri ya ce ya sayawa da wannan gurin. Sarki waziri shine ɗan ya sai da gurin nan a naira miliyan 200. amma fa manta a cikin sam takarda ta kotu an ce an sayar da na masarauta na marada naira miliyan ɗari biyar da saba'in da biyar wannan na masarauta fa ya fa ninka na magada sannan ko miliyan ɗari biyu abinda aka ce ga takarda wadda wani a waisu a bas suka ya rubuta ya ce ya karɓi dala dubu ɗari hudu da goma sha shida ɗari shida ba fa cewa aka yi an saka wancan an ce an saka account ga account number ma amma wannan cewa wannan ya ce ya karɓi dala a hannunsa to sannan ka ce wannan hukumar ka ta bincika barista muhimmi magaji kenan shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar Kano sai dai tuni wannan ɗan kasuwa Alhaji Yusuf Aliyu sha'ibu ya garzaya kotu don neman dakatar da binciken hukumar kamar yadda lauyansa barista Ahmad Sani Bawa ke faɗi. Tun rekod abinda muke da shi ya sa miliyan 200 ya sai na wajen eh, ta Emirate kansu ya sa wajen miliyan 500 ya sai na wajen magadan margayi mai martaba sarkin kano a dubaru mun je ne kotu domin kotu ta kawo karfinta ta dakatar da wannan da yake amfani da jami'an da suke karkashinsa zuwa gurin keta haddin wannan ban allah gurin abin da ya mallaka wanda ya sa kuɗi ya saya ko shekara ta dubu biyu da goma sha tara hukumar yaƙi da rashawar ta kano ta gudanar da makamancin wannan bincike a kan majalisar masarautar kano kan yadda aka yi cinikayyar fulotai da gidajen da aka gina a gandun sarki na darmanawa da ke birnin kanan Kazalika irin wannan takaddama ce ke wakana tsakanin mazauna unguwar Darmana Layout da Majalisar Masarautar ta Kano kan batun filin idi. A hannu guda kuma akwai makamanciyar wannan takaddama tsakanin Majalisar Gidan Zakka mai zaman kanta ta Kano da gwamnatin jihar Kano. Malam Kabiru Sa'idu Sufi mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum ya yi tsokaci a kan wannan batu. Akwai da yawa dalilai da suka sa ake samun a rikice-rikicen filayen. Wasu daga cikinsu shi ne a baya akwai ƙungiyoyi da hukumomi da suka sayi filaye da niyyar cewa kamar zuba jari ne to kuma daga baya aka samu sauye-sauye ko na shugabanci a irin su waɗannan hukumomi da ƙungiyoyi din sai kasance wato yadda ake gudanar da ko kuma sarrafa su waɗannan filaye din ya canja daga manufar da aka samar da su ta baya to wannan ne ya sa aka shiga cikin a irin waɗannan rudani din da rikice-rikice a baya kuma akwai wuraren da suke da ba filaye bane alal misali idan aka dubi tanada-tanada. dan gandayen sarki da aka yi a waɗanda su ma a hankali gari ya tarar da su kuma wasu sun koma filaye. Malam Kabiru Sa'idu Sufi kenan guda cikin masu fashin baki a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.